shugaban kasar najeriya ya jawabi mai tsawon da ya taɓo batutuwa da dama batun mm. tsaro da hasken wutar lantarki da za a ci gaba da kokari da batun yaƙi da cin hanci da rashawa ya kace kallon jawabin da shi shugaban kasar ya yi akwai abu ɗaya da ake yaba mai ni ne nake yaba mai shine da ya zo da ya zama shugaban kasa ayyukan da aka fara da ba a bari ba ya ci gaba da su abin da sa ko nake yaba mai shine na taɓa yin a ah, memba na economic intelligence wata in ka ayyukan da aka aka fara a Najeriya aka bari wata in zaka kashe tiriliyan goma ba za ka gama da su ba wannan gwamna ya zo ya fara aiki in ya tafi wanda ya karɓa daga wurinsa ya ce shi ba ruwansa sai ya watsar da aikin ga sunan ko ina a Najeriya ko ina a kuma kuɗi ne ma ɗan kuɗi aka kashe ba a gama ba akwai hanyoyi da yawa a Najeriya din da wayansu suka fara wayansu gwamnati suka fara wani eh, wayansu suka zo suka suka manta su ma su fara ba za su gama ba su karɓi abin da za su karɓa su yi gaba wani ya zo shi ma ya fara nashi in ka zagaya Najeriya suna da yawa irin wayannan aikin da aka bari to wannan shugaban kasan da ya zo aikin ayyukan da ya aka fara kafin ya zo ya ci gaba da su kamar ah, railway ka eh. gane ko eh. ana ta yi ko ina ana ta yi to ya kamata a yi ba wata gwamnati ba a cewa continuity ba gwamnati eh. gwamnati ne ko in wanda ya fara aiki in bai gama ba wanda ya zo ya ci gaba da su aka ka sake ci gaba amma abin da aka yi da barna aka ta yi to ya kamata a yi ba musu irin wannan aikin da suke eh, da suke yi. Hmm. Batun alal misali haske wutar lantarki wanda ake kamfan shi ake karancin shi a Najeriya an zaci zuwa wannan lokaci tunda an yi zargin cewa akwai waɗanda suka da ciki a irin makudan kuɗaɗen da aka wari a kan eh, baya. An zaci zuwa wannan lokaci za a sami wadatan haske wutar lantarki kuma a kwato kuɗaɗen da. Ya kamata zai a ce ya ɗan abu ya jaru. ba za a eh. samu wadata ba ka san lantarki ba zuwa za a yi ba kamar kanti ka ɗauko ka sayo lemu ko ka sayi mota in za ka yi irin dam dam irin kamar eh, na kayan ji za a zai ɗauke kamar shekara hudu na ɗaya kenan na biyu duk layukan nan eh, da ake transporting abin transportin a ah, wuta duk sun rube na najeriya ɗin dole ka sake ginawa ka sake gina layi kuma wajen raba ma lantarki din. wajen raba bayan ka jawo lantarki inda aka aka eh, daga dam eh, babban tashan eh. ka in ka jawo ka kawo birni kamar kaduna ko zaria ko kaduna dole kuma ka rage ta ko ka raba duk wannan layukan sun rube a najeriya so ko da ka ma generating electricity din rabawa matsala ne sosai sosai a Najeriya to zai ɗauki lokaci. Na ba shakka dai da ya kamata dai an ɗanyi ƙoƙari sai da inda ake amma mutane su ɗauka za a samu zai wadaci kowa da kowa ba zai yiwu ba ya yi ta magana game da muhimmancin haɗin kan ƙasa a daidai wani lokacin da ake samun wasu da ke neman a raba kawai kowa ma ya kama gabansa. Eh, ya kake kallon yiwuwar wannan? Dole haɗa kai muna so mu ci gaba a Najeriya ɗin nan dole haɗa kai. Akwai waɗanda su ba sa son Najeriya a nan su ci gaba duk da suka tashi magana za ka da hankali suke yi tashi hankali kawai suke so su jawo a Najeriya so in ko za a ci gaba da haka Najeriya ba za ta ci gaba ba duk kasan da kaga an ci gaba to akwai haɗin kai